قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء lokacin da mala'iku suka yi wa annabi zakariya bishara da samun ɗa sai ya ce ya ubangiji ta yaya zan samu ɗa bayan na zama tsoho matata bakararriya ba ta haihuwa sai Allah ya ba shi amsa da cewa misalin halitta maka ɗa haya tare da cewa ka tsufa matarka kuma ba ta haihuwa kamar yadda Allah ne yake halittar abin da ya ga dama daga cikin abin da ya saba wa al'ada saboda Allah mai iko ne akan dukkan komai yana aikata abin da ya ga dama da hikimarsa da adalcinsa